بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوؤك بوتن سفر في جرمعك صلى الله عليه وسلم دبو ليادة دريف أولود ثلاثين دا شدة الله سبحانه وتعالى يا هدامو أولنا مسلاتي نامو مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله domin ci gaba da darasin wannan littafi mai albarka as'ilatun qadat shabab ash-shi'ati ila al-haq na babban malami al-sheikh Sulaiman bin Salih al-Farashi hafizahu Allah ta'ala za mu tashi mas'ala ta 150 a cikin wannan littafi malam yace yadda ash-shi'atu fi qasasihim al-kathira الكثيرة عن al-ghaib annahu lamma wulida نزلت عليه طيور من السماء تنصب أجنحتها على رأسه ووجهه وسائر جسده ثم تطير فلما قيل لأبيه ضحك وقال تلك ملائكة السماء نزلت للتبرك بهذا المولود ما لن يتشيد الشيعة إن شيعة سناريا fi qisasihim ko fi qasasihim al-kathira a cikin kisoshin su masu yawa an mahadiyihim al-ghaibi a game da mahadin su wanda baya nan sai shi a suna da hikayoyi da yawa suna da hikayoyi masu yawa a game da mahadinsu mahadinsu wanda yake da siffofi ta shifa ta al eh, da shifa ta al to suna da kissoshi masu yawa da suke bada game da haihuwarsa idan ba a manta ba a baya malam ya faɗa mana irin saɓanin da su 'yan shi'a suka yi a riwayoyinsu a game da wace ce mamarsa sannan ya aka aka haife shi suna da waɗannan saɓanin nikan a kan shi mahadinsu to bayan wannan yanayin haihuwarsa to sun kawo su ƙistoshi da hikayoyi masu ɗimbin yawa waɗanda suka ƙirƙira suka ƙaga a game da shi mahadin to ne Malam yake cewa daga ciki annahu lamma wulida suka ce wai lokacin da aka haifi mahadi nazalat alaihi tuyuwun min samai sai wasu tsuntsaye masu ɗimbin yawa suka sako daga sama a kansa tamsahu ajini hataha ala ra'asihi suna shashafa fukafukansu ala ra'asihi a kansa wa wajhihi da fuskarsa wasa'ir jasadihi da kuma sauran bangarorin jikinsa summa tatiru sai kuma su tayi su koma sama wai lokacin da aka haifi mahadi muhammadu ibn al-hasan al-askari imamun sa na sha biyu lokacin da aka haife shi wai wasu tsuntsaye sun sako daga sama da tsuntsayen nan suka sako daga sama sai suka rika shafa fuka-fukansu a shi mahadin da kuma fuskarsa da kuma wani wasu sasannin jikinsa daga nan kuma sai su tashi farar su koma sama anan ma tsila li abihi lokacin da aka ambata ma babansa cewa ga abin da ya faru cewa da aka haifi wannan ɗan naka idan ba ku manta ba mun faɗi cewa shi al askari imamin shi'a na sha ɗaya lam yu'aqqib mata wa lam yu'aqqib ya mutu bai da ɗa amma kuma daga baya aka samu wani ya riwaya ya ce a'a ai ya haihu sunan ɗan nasa muhammad shine imami na sha biyu bayan yin shekara hudu sai ya ɓoye saboda tsoron azzalumai na lokacinsa sarakuna azzalumai na lokacinsa sai ya ɓoye a wani waje da a wani kogo da sirdar a garin samira a iraki to shi ne nan malik ke cewa lokacin da wai aka ambata ma babansa cewa ga abin da ya faru bayan an haifa maka wannan faɗan naka muhammadu sai ya ce sai ya dariya wa qala sai ya ce tilka mala'ikatu sama'i ai waɗannan tsuntsayen da suka sako mala'ikun sama ne nazalat sun sauko ne littabarruci bi hadal mauludi domin su samu tabarrukin wannan dan da aka haifa shine suka sauko domin su samu tabarruki wa hiya ansaruhu idza kharaja kuma waɗannan mala'ikun sune ne za su zama mataimakansa idza kharaja idan ya fito lokacin da zai bayyana cikin zamani kamar yadda suke riya shi ma ne ce wasu alu tambayar da za a yi a nan ita ce ma damatil mala'ikatu ku, matuƙar mala'iku su ne mataimakansa fali ma zal khawfu wa dukhulu fi sirdabi to me yasa yaji tsoro kuma yaje ya ɓoye a wannan kogon da ake ce kogon da yake samira in dai mala'iku ne mataimakansa in dai mala'iku ne mataimakansa to me yasa kuma zai gudu busiri busiri yana faɗin sa yana faɗi a cikin burda sai yake cewa wa man takun bi rasulillahi nusratu in talqahu al-usd fi ajamiha tajib shi wa man yakun bi rasulillahi nusratu duk wanda taimakon sa da annabi to in talqahu al-usd fi ajamiha tajib idan manya-manyan zakoka suka gamu da shi ko da a kogunan su ne to tajimi sai su zakokin sun ji tsoro to ina ga wanda kuma za a ce mala'iku ne suke sakowa su taimake shi ya za ya gudu har ya je ya ɓoye kaga wannan irin kissoshi ne na shi'a wanda suka kirkira suke ba da labari shi san shi mahajin dama sa aka yi kuma tun da an kirkire shi dole a kirkiro wasu hikayoyi da suke da alaka da shi yanayin haihuwarsa me zai yi ya rayuwa shi take dole dukkanin su sai an kirkiro domin a goyi bayan wannan ita kanta kirkiran tasa da aka yi wanda maganganu masu yawa sun gabata a game da wane ne mahadi na gaskiya ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi bayani a game da mahadi sunansa an sani annabi sama ya faɗa ya ce yuwafi usmu husmi wa yuwafi usmu abin hisma abi sunansa zai yi daidai da nawa muhammad kenan sunan mahaifinsa zai yi daidai da sunan mahaifin annabi abdullahi kenan su ko na yan shi'a sunansa muhammad tabbas yadda suka ambata amma kuma sunan babansa alhassan al-askari imamansu na sha ɗaya shi kuma mahadin muhammad ibn alhassan al-askari sai ya zama shine imamansu na sha biyu wanda suke jiransa sallah bata wajaba ba sai ya zo azumi bai wajaba ba sai ya zo hajji bai wajaba ba sai ya zo dukkan sha'a'irul islam ibadun musulunci ga baki daya a aqidar shi'a sun kare ne akan mahadi mun faɗi a satin da ya gabata in ka cire aqidar imani da sayyiduna al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu da yan shi'a suke yi da abubuwan da suka kirkira suka danganta da sayyiduna al-husayn in ka cire wannan to babu kuma wani imami da ke da tagomashi a ƙidin shi a suka tattara a kansa kamar mahaji to kaga shi ne ma tambaya ya ce a'a mutumin da mala'iku za su zo mataimakansa ne su mataimakansa ne su to ya za a ce kuma ya gudu har ya je ya ɓoye sai ba guduwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin badar ya fita ba da niyyar yaki ba su ɗari uku da goma sha wani abu kuma ba shirin yaƙi ba su fita da niyyar yaƙi ba amma Allah ya ƙaddara sai an yi yaƙi kafarai su kuma sun zuwa ƙarƙashin shugabancin abu jihar sun fi dubu ɗaya sun ninka su uku amma manzon sama ya gudu sahabbansa sun gudu ko su gudu ba ƙarshe ma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da mala'iku suka zo suka yi yaƙi mala'iku dubu biyar Allah ya sauko su hamsati alafin min al-mala'ikati musabbini aka sauko su suka yi yaƙi kuma aka ci nasara manzon sama ba da niyyar yaƙi ya fita ba sahabbansa ba su da shirin yaƙi amma kuma Allah ta'ala ya kalli zukatansu manzo Allah ta sama yi addu'a Allah ya saukar da mala'iku suka zo suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam da umarnin Allah a wannan yaki to shi na mahaji inda gaske ne me yasa ya gudu mutumin da mala'iku suka kako lokacin da aka haife shi suka shashafa masa fukafukansu a fuskarsa suka shafa a kansa kuma suka shafa a jikinsa da aka tambayi babansa ya ce wai sun sauko ne mala'iku ne sun tsaye aka gansu amma kuma da suka sauka baban ya ce ai mala'iku ne sun zo ne domin tabarruki da wannan sabon ɗan da aka haifa to da sun zo ne suna neman albarka in wannan tatsuniyoyin ake karantar da mutane kuma a kansu ake gina su a kai a kansu ake cewa idan suka bi waɗannan aƙidin to za su shiga aljanna har ma a ce musu babu hisabi babu azaba waɗannan tatsuniyoyi don sunansu tatsuniya labarai ne da ba su wuce tatsuniya ba tambaya ta ɗari da hamsin da ɗaya wa ba a shi'atu iddata shuruɗin lil imami shi'a sun sanya shari'a masu yawa a game da wanda ya cancanta ya zama imami a cikinsu kafin mutum ya zama imami a cikin 'yan shi'a to sai ya cika wasu shari'a, sharuɗan kuma suna da yawa minha daga cikin waɗannan sharuɗan an ya kuna akbara abna'i abihi ya zama shine babban ɗan babansa sharaɗin cikin sharaɗin shi'a kafin mutum ya zama imami waɗannan imaman nasu guda goma sha biyu da suka tara su ga baki ɗaya suka ce to sharaɗin kowane imami daga cikinsu sharaɗin farko an ya kuna akbara abna'i abihi ya zama shine babban ɗan mahaifinsa abinda ba laraba suke ce mishi bakar kenan an ya kuna bakar abihi idan balarabe ya ce bakru yana nufin babban ɗaki sharaɗin farko kenan wa ya yaghsilahu illa al-imam sannan idan ya mutu in zai mutu to kada wanda ya masa wanka sai imani sai imani ne kawai zai masa wanka na biyu kenan wa anna jar'ar rasul sallallahu alaihi wasallam yastawi alaihi sannan kuma riga ta sulken yaƙi ta annabi sallallahu alaihi wasallam dole ta masa daidai in aka gwada shi <laughs> in aka sa masa waɗannan kayan wannan rigar sultan annabi su salma dole ta masa daidai wa an ya kuna a'laman nasi sannan ya fi kowa ilimi dole ya fi kowa ilimi wa an la tusibahu janabatu sannan kada ya taba janaba ko so daya ba zai taba samun janaba ba kaga ba zai haihu ba kenan ولا يحتلم أن بزيه مفرشي با وأنه يعلم الغيب كما سنن يا تنغيب يا سن أبن الله تعالى يبش أفتن إلى منك تقول إمامي يسن ون يسن غيب هذا الشغلوني إيه ما سيوا بإن شيء أسك أمبتا أجمدا وانيني زي زمان إمامي أتكنس shi ma ne ce walakin nahum waqa'u fi harajin sai dai kuma in shi'a sun tsinci kansu a cikin wani kunci kima ba'adu bayan haka da bi shi saboda waɗannan sharaɗa mun sha ambatawa cewa aƙidin shi'a sun gabaci dalilan shi'a sai da aka kirkira ƙidin sannan aka ruga da gudu aka ce to bari a je a nemo musu dalilai wanda za su goyi bayansu. A ƙidin sun gabaci dalilan sai da aka yi ɗinkin sannan aka ɗauko aka ce to a gwada zai mawa ne har ku dole a samu matsala ba sai da aka gwada shi sannan aka je aka yi ɗinkin ba a'a sai da aka yi ɗinkin sai aka ce to kuma mara a gwada shi kuma buga misali da ɗinki ne kowa na sa kaya ai to ƙidin shi a sai da aka ƙirƙire su aka tanaje su da manufofi da ake da su na rusa addini daga nan kuma sai aka ruga da gudu sai aka ce su ba a je a nan nemo musu dalili to kaga waɗannan sharaɗan da suka tsara malam fa yayin ko wasu daga cikin su ne akwai wasu sharaɗan kuma na daban amma waɗannan suna cikin gaggan sharaɗan imamanci a wajen yan shi'a ku ji su fa an na kuna akbara abna'i abihi ya zama shine yafi kowa shine babban dan mahaifinsa wa Allah ya lahu illa al sannan kada wani ya masa wanka a lokacin da zai mutu ko ya mutu sai imani dan uwansa sannan wa anna dir'a rasul sallallahu alaihi wasallama yastawi alaihi sannan sulke riga ta sulken yaki ta annabi sallallahu alaihi dole ta masa daidai wa an yakuna a'laman nas kuma ya fi kowa ilimi wa Allah tusibahu janabatun wannan ba zai taba samun janaba ba wala ya'lam wannan ba zai yi mafarki ba wa annahu ya'lamul ghaiba kuma ya san gaibi to shine ma ne ya kawo yake sun tsinci kansu a cikin kunci bayan waɗannan shari'a li'annana wajadna anna ba'dan a'immati domin mun samu wasu daga cikin imamansu lam yakun akbara ikhwatihi bai zama shi yafi girma a cikin yan uwansa ba kamar wa a musa kazimi kamar musa kazim musa kazim wal hasan al-askari al hasan al-askari tabba su bane manya manya a gidansu sannan kuma wasu daga cikin ba imami bane ya masa wanka lokacin da ya mutu ka aliyin rida alladhi lam yaghsilhu ibnuhu muhammadun al-jawwaz kamar misalin aliyu riba wanda ɗansa da ake ce masa muhammadul jawad ba shi ya masa wanka ba haifu lam yakun ya tajawazu saminata min umrihi ana zaka domin lokacin da mahaifinsa ya mutu bai wuce shekara takwas ba wanda ya wuce shekara bai wuce shekara takwas ba ko zai iya zai yi wankan gawa wa musa al الكاظم haka nan shi kanshi musal al-Kazim lam yaghsil ibnuhu Ali ibn Ridha shi ma ɗansa Ali ibn Ridha ba shi ya masa wanka ba li ghiyadihi anhu ana zaka domin a lokacin ke magani to kaga di in waɗannan بل الحسين بن علي لم يغسله ابنه علي زين العابدين كي سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه إمام شيعة أكو سيدنا علي الحسين رضي الله عنه جيت النبي صلى الله عليه وسلم شي كنش كنش بي متى الكعبة كنش شيني علي زين العابدين إمامي ناقض بدا شنع من شيعة بي بي بدا شيني متى وانكابا لملازمته لفراشة أبو دعلوك شن لنا وانكابا شنفتا بي ذلاتيه ولحيلولة عساكر ابن زياد دون ذلك sannan kuma sojojin ibnu ziyad wanda shi ne ya sa aka kashe sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu gwamnan kufa ubaidullah ibn ziyad ba shi ne wanda ya kashe sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu domin shi ne gwamna a lokacin shi ne gwamnan kufa an hada masa gwamnancin kufa da basra a lokacin da aka cire al-nu'man ibn bashir radiyallahu anhu ma Ka naɗa shi ya zama gwamna a kufa yazid ibn muawiya ya naɗa shi ya zama shine gwamnan kufa kuma gwamnan basra aka haɗa masa garuruwa guda biyu to ne ya kashe sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala an to ai sojojinsu sun hana a yi masa ibn al-husayn radiyallahu ta'ala anhu wanka domin ah, maganganu da yawa kamar yadda shekul islam taimiyya ke faɗi a cikin littafinsa ra'asul husain kan sayyidina al-husain radiyallahu ta'ala anhu ma daukan shi aka yi aka tafi da shi can wani waje shi yasa yanzu na sha faɗa mana za ka samu kaburburan sayyidina al-husain a duniya sun kai wajen goma duk kabarin husaini to kage dai abin da yake nuna mana ba ɗansa ba ne ya masa wanka to ya aka yi wannan ko kun ga sa sharaɗi a ƙarshen rayuwar mutum a ce sharaɗin imamanci ne idan zai mutu tabbas wanda zai masa wanka dole zai zama imami kaga tun daga nan ma akwai matsala Dama a ce sharaɗin kafin a naɗa ce ne sai ya cika sharaɗi kaza amma bayan ya zama imamin sannan wani sharaɗin kuma na bin shi ka ku dole a samu matsala ku duk waɗannan misalai ne da mana yake buga mana na tukka da warwara da ke cikin addinin shi'a addini ne da yake cike da tukka da warwara a can a ce kaza can kuma a ce kaza saboda aƙidun sun gabaci dalila. da dalilan suka gabaci aƙida to ba za a samu matsala ba wanda kuma ka'idar musulunci kenan istadin sun ma'tasid ka'idar musulunci kenan istadil sun ma'tafi sai ka san dalili sannan za ka ƙudira abu wani ba zai zo ko ya ce maka Allah ɗaya bane shi kenan ka bi shi sai ya ka maka dalili sai ya ja maka alkur'ani aya ce Allah ya ce qul huwallahu ahad shi kenan an kuma magana wani kawai ba zai zai ce maka Allah ya daidaita akan alharshi ya shiru ba a'a sai ya faɗa maka dalili كنت يبقى الرحمن على الأرش استوى استواء يليق به شيشي saboda sai ka san dalili sannan kake kudurta kuma a matsayin aƙida ƙa'ida ce fa'alam annahu la واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الإمام البخاري فبدأ بالعلم قبل القول والعمل Allah ya fara cewa a yi ilimi sannan a yi aiki so da kullum ilimi na gabatar aiki daga cikin ayyuka ko akwai aƙida ba ka ƙudurta wani abu baka san dalilinsa ba to inda aka samu damuwa kenan kidin shi'a sun gabaci dalilan to shi za sai ake samun tuka da wawa wa ba'dhum la yastawi alayhi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin su kuma cikin a'imman nan sharaɗin da aka faɗi cewa dole sulkan annabi ya musu dai ya ma imami daidai to a cikin a'imman shi akwai wanda ko kusa ko kusa sulkan annabi bai masa daidai ba kamar wa mithlu muhammadin jawadi kamar muhammadin jawad الذي لم يتجاوز الثامنة lokacin وفاة أبيه وأن لوكة بابا زي shekara بيفشي ba, تقص كما أكتشيني إمامه أي شيء shekara تقص sultan ɗan shekara 63 zai masa annabi sallama ya rasu shekarun shi 63 ko to shi kuma wannan shekarun shi takwas ka ga ko kusa ko وكذلك ابنه علي علي بن محمد مات عنه وهو صغير هكذا أنت علي بن محمد يا مسلم الهالينا أنت to duk waɗannan ya za a yi da waɗancan sharaɗa kuma sharaɗan ban dariya menene su kan mazalla ta sama yamma mutum daidai ne fa'ida shi ne fa'ida shi a shugabanci a ce sulkin sultan manzo Allah ta sama ya masa daidai yau da zai rika sawa in za a tafi yaki ko ko ne me sharaɗin a ce shugaba ba zai zama shugaba ba sai idan janaba ba za ta kama shi ba me yi fa'idarsa annabi sallama janaba na samun sa. har hadisai sun tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam janaba tana samun sa har lokacin alfijir yayi sahur sai lokacin alfijir sannan yayi wanka mai riwaya daga cikin matan manzalin sama ta ce min ahalihi ya sadu da iyalansa min ahalihi to menene wannan ta ce imami wai janaba ba za ta kama shi ba kaga ba zai taɓa haihuwa ba ke domin duk wanda janaba ba ta kama shi ko dai dan karamin yaro ne ko kuma can wani ciwo kila ke damun shi bai da lafiya ba lafiyayyen namiji ba ne tawaya ce ko a imani a ce kai ba lafiyayye ba ne shi sa malamai suke fassara annabi ya da Allah ta'ala ya siffanta shi da cewa hasul fassuru wasu suka ce malaman tafsiri wasu suna suna kuskure sai su ce wai wai allazi la nika a wanda baya sha'awan mata wanda bai sha'awan mata ai bai da lafiya matsala ce a'a wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi ba zai yi tunanin saban Allah da al'aurar shi ba shine al asul wanda Allah allazi hasarahu Allah subhanahu wa ta'ala an yashtahiya ma la yajuzu lahu an yashtahiya wanda ba zai yi sha'awar abin da Allah bai halarta masa ya sha'awarsa ba shine al'asu hasu daga siffanta annabi Yahaya da Allah ya ce wa asuran ba ana nufin cewa wai bai sha'awa bane a'a baya tunanin sha'awar da bata halasta ba to su a immansu cikin sharɗin imani to ba zai taɓa zama mai janaba ba wa ba'dhum lam yakun a'laman nasi sannan daga cikinsu akwai wanda bai fi kowa ma abin nan ba kowa ilimi ba kamar kana sabiyan kamar wanda ya zama yaro waccan magana ta shehu islam jami'a da muka sha ambata da ya kasa a imman shi a guda gida uku akwai a imman da an san su sahabbai ne wasu tabi'ai ne daga cikin su sayyidina ali sayyidina al sayyidina al-husayn aliyu zainul abidin waɗannan sahabban annabi sallallahu alaihi sannan shi kuma ali zainul abidin tabi'i ne an san su mutanen kirki ne waɗannan kuma malamai ne suna da riwayoyi sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu hadisansa sun fi na sayyidina umar radiyallahu yawa a cikin littafan sunna in ka ɗau musnadul imami ahmad musnadu ali ibn abi talib na da yawa hadisan da aka rawaito daga sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yawa sun ninka na sayyidina umar sun ninka sun kuma ninkawa balle na sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu haka sauran littafan sunna an ka karanta sayyidina ali masani ne sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ka so na biyu su ne a imman da tabbas malamai ne su an san su irin su Muhammadu Zakir irin su Ja'far Sadiq wannan tabbas ana masa ana musu shaida da ilimi hadisan su suna nan hatta a cikin al-Muwatta na al-Imam Malik hadisan Muhammadu Zakir suna cikin Sahih Bukhari suna cikin Sahih Muslim to sai sauran a'imman su waɗanda su ba za ka ce ga wani abu ma da aka ruwaito na ilimi a wajen su ba su ne sauran sai kuma in ka so ka kawo kashi na ƙarshe wanda ya fi kowa ban mamaki shine kashi na hudu shine mahadi wanda ba a san shi ba ba a san abin da ya taɓa tsina nama musulunci ba kuma ga baki da aƙida ta tattare ne akan ta kaga duk wannan na abuwa akwai ban tausayi a ciki wa ba'dhum ja'a an-nassu fi akhbar ash-shi'ati kai wasu daga cikin su ma nassi ya zo daga cikin labarin labarukan shi'a da annahu ya yahtalimu cewa yana mafarki wa tusibuhu janabatu kuma janaba ma na kama shi alittafan shi'a ka aliyin kamar sayyidina ali radiyallahu anhu wa ibnayhi al-hasan wal husayn da ƴaƴansa sayyidina al-hasan da al-husayn haythu rawu kamar yadda suka ruwaito wai annar rasul sallallahu alaihi wasallam qal annabi sallama ya ce la yahillu li ahadin ya halatta ga wani mutum ba an yujni ba fi hadal masjidi da janaba ta same shi a masallaci illa wa ana wa aliyu wa fatimatu wal hasanu wal husayn sai dai ni da ali da fatima da al hasan da al husayn mu ne kadai ya cancanta a masallacin nan mu kwanta ne mafarki wanda manzon sallama a cikin fasa'id ɗinsa baya mafarki man sama la yahtamil baya mafarkin yana tarawa da wata domin daga shedan yake annabawan Allah gabaki ɗayan su ingantattun riwayoyi sun tabbata cewa su la mu ba su mafarki ko da daga shedan yake ai mutum ya ga yana tarawa da wata a cikin mafarki amma ni ya fitan masa aikin shedan ne shedan ne yazo yake kibanta masa wannan a cikin ransa to Allah madaukakin sarki ya tsara annabawansa amma gashi a littafin in shi'a sun ruwaito bayan wancan sharaɗin da suka bada cewa imami ba zai yi mafarki ba janaba ba za ta kama shi ba to sai gashi kuma sun ruwaito wannan riwaya a cikin uyunu akhbar bai ba cewa bai halatta ga wani ya kwanta a masallacin annabi har ya mafarki ba wai sai shi annabi sai sayyiduna ali sai na na fatima sai sayyidina al-hasan sai sayyidina al-husayn to kaga ina za ka yi tafi a wannan kuma waɗannan dukkanin sai su ne manya manyan a'immomin ko sayyidina ali sayyidina al-hasan sayyidina al-husayn to haka addinin yake wa amma ilmul ghaibi amma cewa shar'i ne ke imani a shi'a ya zon gaibu wa hada qaddatun wannan sun zuhutun ƙarya ke la tastahiqu radda amma sai an yi raddi ba ba bukatar sai an mai da martani ko sai an yi bayani a kai wa illa idan ba haka ba lama wajadna anna ba'dahum yamutu masmuman da ba mu samu wani daga cikin su ma ya mutu san mu aka a guba aka sa masa a cikin abinci wanda ya san kai ya ci guba annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi yana karban kyauta in an bashi kuma ya ci kyauta Ina cin ɗabi'un annabi sallama a fa'isinsa yana karɓan kyauta kuma yana cin kyauta amma baya karɓan sadaka kai baya cin sadaka ko ya karɓa ce ya ba wasu to yahudawa sun yi amfani da wannan wata ba yahudiya ta yanka tunkiya ta sa guba a ciki ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sama yayi haka ya sa a baki Allah ya aiko mala'ika jibrilu alaihi salam yanzu ya faɗa masa cewa kai ya ci ya farzar da shi amma duk da haka wannan yan guba sai ta shiga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a wasu ruwayoyin ka ga ana cewa توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول كما كشي شأكل shine sai malaman hadisi sai su fassara cewa lidhalika sunni alladhi ja'alathu al-yahudiyyatu fi sha'r saboda wannan gubar da wannan yahudiyya ta sa a cikin naman kinkiya ta kawo ma annabi kyauta kuma manzo sama da kansa idan ya fara ciwo wani zubin sai ce har yanzu yana cin wannan tasirin gubar yana taso masa to kaga manzon Allah sama kenan to su kuma yan shi'a sun ce imamin ya san gaibu amma kuma za su ruwaito cewa sayyidina al-hasan radiyallahu ta'ala anhu ta masmuman an kashe shi ne ya rasu guba aka sa masa har ma saboda ƙarya sai su ce sayyidina muawiya wal iyad billah shine ya sa masa guba a cikin abinci to kaga wanda ya san gaibu ai ba ya ci guba ba mun karanta a baya malam ya ce dan in shi'a suka ce a immansu sun san gaibu to sai na alhassan rabi Allah ta'ala anhu su suka waito da kansu cewa kashe shi aka yi ta hanyar sa masa guba shin da gangan ya ci guba in ya san da guba a ciki ya ci ha qatala nafsahu ke ya kashe kansa ke wal muntahiru bi ahli na mutumin da ya kashe kansa ko wuta zai shiga haka manzon sun ya faɗi a hadisi ingantacce idan kuma suka ce a'a bai sani ba to bai san gaibu ba ke kaga kowanne ba ba mafita ce kaga aslan kenan abin da ya kamata a yi ta sayyidina al-hasan radiyallahu ta'ala annu bai san gaibu ba to shi ne ma ne yake cewa kama ya kuma kamar yadda suke shafa aina ilmul gaibi to ina ilimin gaibu <laughs> ina ilimin gaibu. mutumin da aka sa masa guba kuma ya ci har ya mutu har mai can dai gobe ke Mali ya mai da martani a game da wannan tambayi ta ɗari da hamsin da ɗaya waɗannan sharta da 'yan shi'a suka ba su a matsayin sharta ga kowane imami daga cikin imamansu Mali ya ɗauki kowanne ya ba da amsa a game da shi matsala ta ɗari 152 ya da'i shi'atu yan shi'a suna riyawa Annan imama ya jibu an ya kuna mansusan alayhi cewa imami dole ne ya zama nassi ne nassi ne ya tabbatar da cewa wana imami ne kun ga sai dina ala rabbi suna tabbatar da imamancinsa da cewa manzo Allah ta sunna ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk wanda ni ne na kasance maulahu na kasance masoyinsa fa aliyun maulahu to na ali ma ya zama masoyinsa sai su ɗauki kalmar maula wacce tana an samo ta ne daga walaya ba daga wilaya ba na sha bayani akan bambanci tsakanin walaya da wilaya wilaya na nufin shugabanci walaya na nufin ƙauna da soyayya to maula daga walaya ne ba daga wilaya ba هنالك الولاية لله الحق الولاية المحبة والمودة هناك سوية kaga wannan hadisin maula ba yana nufin shugaba ba sannan suna kawo hadisin amma tarba an takuna minni bi manzilati haruna min musa wanda an yi bayani kan wannan hadisin a baya sosai cewa a cikin sama hujja ce akan yan shi'a in aka dauko doron hadisin to hadisin ma na nuna kwata kwata sai na ali ba zai taba zama shugaba ba in aka dauko hadisin domin annabi musa alaihi salam harun ya riga shi to kaga wanda ya riga ka mutuwa zai zama magajinta? to yan shi'a suna iya cewa dole imami ya zama nassi ne daga Allah wani ba zai naɗa kansa ba wasu ba za su zaɓi wani ba su ce ya zama shugaba ولو كان الأمر كذلك ما ليتو ده الأمر يا زما كمر يد سكي فدي ما وجدنا كثرة الاختلافات فإذا ما مسامي وان ساقاني با بين فرقهم أتقانون قنجوين شيئا في أمر الإمامة أجمد الأمر وانين الإماني yan shi'a sun fi kowa daga cikin firak da cikin ƙungiyoyi da ake da suna addini to ka ba wanda ya kai yan shi'a saɓani da karkasuwa ba wanda yake kai yawa da saɓani kuma kullun yana alhaƙa fi ma ƙala wa taƙa kulli jama'atin fihim imamu amma wa laysa wahidin minhum imamu kowa na shugaba a cikinsu to me yasa aka samu wannan sabani a kullu firqatin tad'in nafsa kowace kungiya daga cikin kungiyoyin shi'a to tana cewa shugabanta nassi ne tabbatar da shi imami ha a game da imaminta sai ta ce nassi ne tabbatar da shi kuma ta kawo nassi faman ya ji hadhihi al-firqata awla min tilka to menene zai sanya ya ta yaya zamu gane cewa waccan kungiyar ta fi waccan kungiyar tunda kowace ta kawo nasi kowace ta kawo nasi ta ce gashi annabi ya ce shugabanta shugaba ne kuma duka hadisan nan na ƙarya ne kenan falkaitaniya ƙungiyar shi'a da ake ce mata alfirkatul kaitaniya مثلا مثالي تدعي أن الإمام بعد علي رضي الله عنه وابنه محمد الحنفية وهاك محمد بن الحنفية ولو قنجي دعكي تيمة الفرقة الحيتانية أشكين شيئاتك سنشكين الشيعة الإمامية أما با الإثناء عشرية كما تنا إدعاء الإمامين سننت الحيتانية mu ta Najeriya da ake kun san ita a shi'atu al'imamiyya al'isna a shari'a ce su ne masu imamai sha biyu farawa daga sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a kan kare da mahadi Muhammad bin Hassan al-Askari su ne a immomin su guda goma sha biyu wannan shi'a ta Najeriya da ake yi kuma ita ce shi'a da tafi yaduwa a kasashen duniya ita ce shi'a da ake yin ta a Lebanon ta Hassan Hassan Hassan Nasarallah Hassan Nasarallah da ita ce ake yi a Iran ta Khomeini ita ce shi da ake a Siriya ta gidansu ta gidansu Bashar al-Assad al duk shi da ake ke ita ce shi a Bahrain sannan kuma ita ce shi a Najeriya da ake kusan duk malaman da suke bid'a'in shi'a a Najeriya dukkaninsu suna danganta kansu ne zuwa ga shi'a isna a shari'a to akwai shi alhaitaniya kuma ita ma tana da mabiya to su suna cewa annal imama ba'd aliyin ai wanda ya cancanta ya zama imami bayan sayyidina ali ba dan sa alhasan bane wane ne huwa muhammad ibn al shine muhammad ibn al wanda in ba manta ba ma ne mana magana kansa a baya muhammad ibn al din nan mamarsa baiwa ce lokacin da aka je yakin yamama aka yaƙi su musailimatul kazza wanda ya iddia'in cewa shi annabi ne to a nan aka samu wannan baiwar ta zama cikin gani, da aka ba sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya sadaka da ita to shine aka haifi shi wannan muhammad bin hanafiya din ake danganta shi zuwa ga kabilar su ake ce masa ibn al-hanafiyya alhanafiya can kabilar su musayyimatul kazzab kaisaniya suna cewa wannan muhammad bin alhanafiya din shine imamin da ya cancanta ya zama imami bayan sayyidina ali ba dan ba ko su kawo nassi su kawo nassi to ce tafi wata waccan ta ce wannan ne ta ce wannan ne nata ne kuma kowace ta kawo nassi to wacce ce tafi wata wacce za a ɗauki tata a gabatar da ita akan ɗayar kaga akwai tuffa da wawara kenan amsar ashe imami ba nassi bane daga Allah ba ba shara'in shugaba bane na musulunci ya zama sai Allah madaukakin sarki ya faɗe shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ne zai zama shugaba bayana da haka shara'i ne to da za mu samu list daga annabi salama ta hanya ingantacciya ya faɗi kowaye zai zama imami tun daga farkon rasuwarsa har zuwa duniya ta nade sannan duk wanda listin nan bai ambace shi ba to har abada ba zai zama shugaba ba kuma idan nassi ne ya tabbatar da wannan to ba za a samu karkasuwar jama'a ba kamar yanzu a tambaye ka a ce waye shugaban musulmai a duniya wanda musulmi suka yi ittifaki akan cewa shugaban ne babu to in akwai nassi ya aka aka samu wannan wajejen ramu? ya za a yi kuma a cike shi a'a shugabanci wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi muhimmanci al'umma ba ta rayuwa babu shugabanci idan al'umma ta rayu ba ta babu shugabanci to za ta rika rayuwar da rayuwar dabbobin daji ma ta fi ta ta kyau in shugabancin nan akwai shi rauni irin namu na najeriya to abin da shi ma zai riga afkuwa ce saka shugabanci abu ne mai mahimmanci kuma shugaba a musulunci yana da sharɗa amma ba irin waɗannan sharɗan na shi'a ba ba dole bane shugaba ya kasance daga gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam ai yan shi'a suna goyitowa da kansu suna yin riwaya daga sayyidina al-hasan sayyidina al-hasan radiyallahu ta'ala anhu yana inkari ko sayyidina al-husain afwa sayyidina al-husain suna ruwaitowa daga wajensa yana inkarin lokacin da muawiya ibnu abi sufyan radiyallahu ta'ala Ya ce idan ya rasu ɗansa ya zama khalifa bayansa sayyidina al-husain yake ake yan shi a suke ruwaitowa da kansu yake cewa da a ce ba su da sun bar wannan abin a matsayin shura lau ha shura lama warrasa ahaduhum auladahu shi da sun bar shugabancin musulunci ya zama a matsayin shura kamar yadda sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yayi ya zaɓi mutum shida ya ce su je su fitar da shugaba a cikin ai shine shura ko ya ce to da sun bar shi a haka to da abin bai zama haka ba da ɗaya bai zama ya rika gadar da 'ya'yansa ba haga ashe wannan hujja ce akan 'yan shi'a cewa ashe shugabanci a mutunci ba gado bane kuma sannan ba shara'i bane tun mutum zai zama shugaba dole ya fito daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan shara'in a musulunci ba shara'i bane. sharaɗin shugaba a musulunci idan akwai khilafa shugabanci na gabaki daya shugaba ya zama musulmi a ka'ida ta shugabanci ta shugabancin musulunci haramun ne kafiri ya zama shugaban musulmi malamai sun yi istinbadi da Allah yake cewa walan yaj'al Allah lil kafirin 'ala al mu'minin sabila Allah ta'ala ba zai taba tsora kafirai su zama suna shugabantar musulmai ba ma da mummunai ne su ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين على المؤمنين سبيلا ألا بدي تبتن يا مكافري زم سنة وتحنيا تجبنك الأمر المصر ما في إيماني وما في إيماني على المؤمنين ألا بيش على المسلمين با. أما إنكو كذل مسلمين كوي مسلمين ما تسعبوه فامن مني با to Allah madaukakin sarki sai kora muku shugaba kafiri azzalimi a cikin kafaran kafirin na musamman wanda zai rika daka muku ɗaya a hannu har sai kun da zuwa ga addinin Allah su kaga wanda ke so ka ashe ba nassi bane ba a bukatar a ce sai Allah ta'ala ya nassi cewa wani zai zama shugaba bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam tambaya ta 153 yaftari ba'd shi'ati ala aisha ta radiyallahu anha wasu daga cikin yan shi'a suna danganta mana na aisha radiyallahu ta'ala anha sharri wa ha suna tuhumarta bima hama hadihi ahlul ifki game da abinda ma'abota ƙarya suka tuhume ta da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jarrabu matarsa na Aisha radiyallahu ta'ala anha domin Allah madaukakin sarki ya ƙara ɗaukaka matsayin su dukkan su biyu sadaka abinda aka bada na Aisha radiyallahu ta'ala anha ya rufe game da shi daraja ya ƙara mata ba kaskanci ya ƙara mata ba bai san ba ta zama makaskanciya ba shi yasa Allah madaukakin sarki bai tashi ce yana lallata yana lallata gidan sidna abubakar yana lallatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum li لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إن الذين جاءوا بالإفك lalle waɗanda suka zo da wannan ƙaryar suka na banana ita kadafi suka mata kage usbatun minkum wasu jama'a ne daga suke danganta kanku suke danganta kansu cikin ku saboda la tahsabuhu sharran lakum kar ku dauka sharri bal huwa khayrun lakum alkhairi ne a gare ku domin li kullum ri'in minhum maqtasaba min al-ithm kowanne daga cikin su zai dauki katotan zulubin da ya kirkin shi kuma wallazi tawalla kibarahu minhum shi kuma wanda ya dauki ya ɗaukan kansa ya jagoranci kirkirar wannan ƙaryar abdullahi bin ubay bin salu shugaban munafikai to lahu azabun azim yana da wata azaba ta musamman kakotuwar azaba to Allah kuma ya rika tuhumar su sai laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada in sun isa su kawo shaidu hudu Allah ce fa'in in lam yatu bi ifa fa ulaika inda Allah humul kadibun sai ba su zo da shaida ba makaryata ne a wurin Allah sura su kutun da guda aka saukar kan wannan amma wannan yana ɗaya daga cikin aƙidin shi'a da kunne na na taɓa kuskure na ji cikin masu kara shi'a a Najeriya a rediyo yana cewa eh matar annabi matar annabi ba za ta iya ba za bunje ba za ta iya zana ba amma za ta iya zama munafika ba za ta yi zana ba amma za ta iya zama munafika kaga ai munafiki ya fi wanda ya zana ko innal munafiqina fi dharki al-asfali min an-nar munafukai su suke can ƙasan wuta sannan munafiki zai iya kowane zunubi domin yana da ɗan sanda shi ne ƙarya in yi zai ce bai yi ba kaga an dawo kenan idan siffa babba ta munafiki ita ce ƙarya zai yi ya ce bai yi ba abin da yake faɗi a bakinsa ba shi ke cin zuciyarsa ba abin da ke cin zuciyarsa ba shi ke bayyana a bakinsa ba ya kulu na biyan an ce na cikin ma na tafi kulubihim abin da suke faɗi a harsunan su ya taba ma abin da ke cikin kirazansu zukatansu to aqida ce ta shi a wannan kuma sai gashi Allah madaukaki ya nuna mana da ranmu da ranmu ana nuna karya ana nuna ta ana cewa ita ce na Aisha radiyallahu ta'ala an wal iyazu billah kama kaman yadda ya bai ya gabata fa yuqalu lahum malan yace sai a ce ma yan shi'a idan kana al'amru kama taftaru idan ku yan shi'a kuna cewa na Aisha radiyallahu anha al-tahiratul mutahhara ta aikata wannan abu da kuke tuhumarta da shi fa limaza lam yuqim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaiha to me yasa manzon sallallahu bai tsayar mata da haddi ba ai Allah ta'ala a surar da ya tashi ce bayanin haddi haddin zina amma da ghairi al-muhsani ga wanda bai taba aure ba الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أنهم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين إن زعيت أن ترى جماعة جري أكاسوا أكي أكاسوا أكي تيد هدي هو أيضو sannan lokacin da ake tsaye da haddin nan kada ka ji a ranka ka ji tausayi in ka ji tausayi kana da fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kai imani da Allah da ranar lahira in kaga ana masu zina hukunci to haka ji tausayi a ranka wayyo wayyo ko a zuciyarka kakka ji balle har ka iya bayyanawa to me yasa manzo sai bai tsayar mata da haddi ba wa huwa kuma manzon sama shine sai ya ce wallahi a wata riwaya waymullah law sarqat fatimatu bint muhammadin laqata'tu yadaha a wata riwaya ta fi ta fi ta fi mubalaga shi waymullah لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها wannan ya faru ne a abin nan a qadiyatul mu'atil makhzumiyya ko wata mata daga cikin banu makhzum banu makhzum kabila ce mai daraja a cikin larabawa ana girmama ta to ita wannan matar sai ta kasance cikin fata a wata riwaya aka ce kana tasta'iru al ata summa tunkiruha sai ta ce a ara mata abin amfani misali sai ta aika ta ce ara mata rariya a ara mata matankaɗi a ara mata wuka irin da yadda wasu mata suke yi are-are amma idan aka zo aka ce ta bada sai ta ce ta ba a bata ba to shine sai manzo Allah ta sama ya ce a zo a yanke mata hannu ta zama ɓarauniya aka ce babban gida ce fa yan babban gida ce ya za ya kaza kaza aka ce wa zai je mu manzalin su kuma magana a yafe mata aka ce ba wanda zai iya wannan ce, usama ibn zaid hibbu rasulillah ibn hibbi rasulillah masoyin annabi ne kuma dan masoyin annabi sama manzon sama na son sa kuma yana son babansa zaid zaid ibn harisa sai usama ya ji da usama ya je manzar sama ya ce a tashfa fi haddin min hududillah yanzu usama har karfin halinka ya kai ka iya zuwa ka ce a yafe ma mutum haddin Allah hmm? to manzon sama ya ce ce a tare a masallaci shine ya hudu ba a cikin hudu ba sai ce wai mullahi na rantse da Allah law anna fatimata binta muhammadin sarfat da a ce diyar annabi sallallahu alaihi wasallam law yace nahau na nahau lau hankum tina'in ba a yi ba ba za a yi ba da a ce ba a yi ba ma ko da a ce fatimatu diyar muhammadu za ta yi tata sai ce kafa a muhammadu ya da ha to da muhammadu ya yanke mata hannu a shek muhammad hassan hafizahullah ya ce a nan manzala ta sama yana magana a matsayinsa na alkali ne ba a matsayinsa na annabin allah ba yana magana ne a matsayin alƙali domin manzon sama yana da riguna da yawa bayan annabta da manzanci kuma shine alƙali shine limami shi to a matsayin alƙali ko ya shike fata ta yanke mata hannu to idan manzo sama zai faɗi haka a game da nana Fatima wacce idan ka zo kai ma yan shi'a maganar na Fatima kana na Fatima radiyallahu anha za ka haɗa ta da nana Aisha a wajen yan shi'a ba ko waccan ga hukunta abin da take tayi ita kuma wannan ga matsayin ta mai daraja ma'asumiya ce ma amma ga abin da sama ya faɗi game da ita cewa in dai har za ta yi zata to sai ya yanke mata hannu to me yasa na na Aisha da bata kai ta daraja ba da ma ba ta da wani daraja a wajen ku me yasa manzon sama bai tsayar mata da haji ba ko manzon Allah ga kuma Allah na cewa wala ta'khudhukum bima ra'afatu fi dinillah ka zo kaga ana yanke ma mai zina haji ka ji tausayi ma Allah ya ce kana da matsalar imani to me yasa manzon sama da yi ba in gaske ولماذا لم يتم علي عليها الحد sannan kuma ai ta riski zamanin sayyidina ali ko har ma an samu ma'arakatul jamal ita kuma ta jagoranci wannan tafiya to me yasa sai na ali da ya zama khalifa bai tsayar mata da haddi ba wa huwa alladhi la yakhafu fi llahi lawmata la'imin alhali sai na ali sifarsa baya zargin mai zargi a game da hukuncin Allah ولماذا لم يقم عليها الحد الحد الأصل عما تولى kai sai na alhassan ma sai ali ya zama khalifa na wata shida ko to me yasa shi ma bai tsayar mata da haddi ba me yasa bai tsayar mata da haddi ba kun ga duka wannan tambaya ce malam yake yi ana bayanin yadda wannan aƙida ta shi'a ko wannan addini na shi'a yake Allah subhanahu wa ta'ala shirya da mu Allah madaukakin sarki ya albarka a rayuwar mu Allah muna roƙon ka sanya mana kin wani a cikin zuciyarmu wanda ya imani subhana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu wannan sifa ce ta masu imani su rika addu'a cewa kada Allah madaukakin sarki ya jarrabe su su ji suna kin wani mai imani a cikin zuciyarsu duk wanda ake yi imani ba su sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a'a masu imani ga baki ka zama kana da gilli ji kana jin haushin wani ko kana da kulli da shi kar haka iyaka ana kin mutum ne gwaggwadon irin abin da yake aikata na saban Allah ko yadda ya kauce ma Allah kuma ana son sani gwaggwadon irin yadda yake nuna soyayya ga Allah da ma'aikinsa da waɗanda Allah ya ce a so su manzon sai ya ce a so su a kaunace su kada mutum ya je ya tsoma kansa a cikin bala'i Allah ya shiryatar da mu waɗanda suka riga suka afka a cikin wannan aƙida muna fata Allah madaukakin sarki ya amar da su Allah ya fitar da su Allah ya tsarkake zukatansu su fahimci abubuwan da ake faɗa musu na gaskiya kuma su yi aiki da su domin su tsira mu ma mu tsira ga baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu akwai makwabcin masallaci nan da aka yi bayani kan sabi da lafiya ya kamata wasu ba su sani ba alhaji ubala mai doya mu rika shi a cikin addu'a tabbas bai da lafiya sosai gaskiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya tabbata dukkan waɗanda ba su da lafiya a cikin musulmai Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya sannan shugabanci da ke fuskantar barazana da zaman lafiya da tashin hankali da muke gani a ƙasar Allah ya kawo mana Allah ya yi mana da ba mu ikon gyara halayenmu na walikusa na yan kamar in su shiga wanda zai karfi hmm. sai ya sake sabon kalmar shahada hmm. wanda a ciki sai bayan ya ce ya barranta da a hmm. hmm. take haka take da wasu da imamiyya isna a shari'a suke da wannan aƙida na faɗa mana cewa su ne mafi yawancin duk shi'ar da ake a duniya suka fi yawa su suka fi yawa a yanzu eh, suna da buri na yadda suka shata babbar daular shi'a suna son ta kai tun daga ta mamaye iraki ta mamaye sham sannan ta shiga jaziratul arab a tunanin yan shi'a Hamadina sai ta kai kuma sun ce za su kauce gawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga madina su mai da ita karbala wanda kuma in ba mu manta ba ga waɗanda suka san tarihi ba dadewa aka yi ba alif ɗari tara da wani abu sun yi wannan wanda ya jawo suka tada hatsaniya a saudi arabia cewa za su ɗauke gawar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga madina su mai da ita can garin karbala wannan sadaka Aqida ce ta kuma ko kiran sallan su ai sai an faɗi wannan bayan an ce ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna muhammadan sunna ashhadu anna aliyan waliyullah sai nan a tashoshi duk wannan abubuwan fa da ake faɗi yanzu a fili suke yi fa da ne idan aka faɗi zuci su ba nasu bane ba ba su ne har su kuka shugaban sunan zariya da aka ce suna abu kaza sai ya kuka saboda siyasa in kukan budurwa imrul kai amma yanzu gashi nan balo balo suke yin abubuwansu a titi ba wani abun da suke ɓoyewa yanzu mutu'an nan da ake magana kanta suna mutu'a auren auren auren lokaci auren da ke da lokaci bayan nan a fili mutane suna gani wannan ni ni ni lakcara na ne a jami'a a aji zai zo yana tallan wannan abu zai zo yana tallan mutu'a kuma yana nan da rai ban masa karya ba kuma yana nan da tuwo ba shi a shi yake yi a aji zai zo yana tallan mutu'a amma da idan ka ce a ƙi da shi a ce ce su ƙarya ake musu amma da shi a sadaka yanzu an wuce alamul kutub yanzu alamul waƙi ciki sun wuce matsayin aƙidin su wai a ce wai an faɗa maka wai a littafi a yanzu a balo-balo da kansu suke mutuwa da abubuwansu a najeriya nan in ka ce musu yan shi'a da ba su yadda sai dai ka ce wa yan uwa musulmi to yanzu kuma fito wannan bulwa ka suke kiran kansu wannan abubuwan suna nan su ne yan isna a shari'a a shi'a suna cin shi'o'in da suka fi kowace zafi eh, malaman mu sukan kasa shi'a matakai uku akwai al-gulatu wannan da waɗannan sun kafare ne ittifaqan masu cewa sai dina alima Allah wannan da ya rika ƙuna ya rika ƙuna su suka ce Allah ma ai la yu'azzibu bin nari illa rabbun nari ya kama su yana jefa su a wuta kuma sai suna cewa kun gani kun ce muku huwa huwa shi ne din huwa rabbun nari la yu'azzibu bin nari illa rabbun nari ya mu faɗa muku ba wanda yake azaba da wuta sai ubangijin wuta kun ga shine muna faƙuna su لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت ناري ودعوت أنبارا سيد نجأ الأمر الناس يا مننا سينا شيء مصر سينا كراء الماجري لا تنبر نشي غورا مموتا إذا أكتامو سي أجيب عصو إما تنجي يا توبة سي أجيب عصو إما تنجي أجيب عصو wai makin ma su ce sun tuba za a jefa mutum wanda sai ce ba mu faɗa muku sun faɗa muku ai shi ne kaga sannan akwai waɗannan yan isna a shari'a wanda wasu aƙidinsu kafirci ne wasu aƙidinsu bid'anci ne wasu aƙidinsu kuma tsankar fasikanci sannan kuma akwai shi'a irin su zaidiyya waɗanda ba su kai su ba sun ba su da wannan aƙidar ta cewa sai ka barranta daga eh, sahabban annabi su aqida su ita ce kudurta cewa sayyidina ali shine imami da ya cancanta ya zama imami bayan annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma suna cewa a girmama dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane wa alaikum salam ba na cikin nan zan iya gane suna yi ga nan suna yadawa suna cewa suna yi da kansu suke gayyata junansu a zuwa yi to ka gani tun da Allah ya tsare ni kai ma Allah ya tsare ka kai ma na san yadda ake yi ba tun da yadda ake yi da matsala a ah, to a kage kana neman ka ka sani a ciki kenan wannan wani da kamar wani malamin shi'a ne ya zauna ta je kai ta masa irin wannan tambayoyi amma ni yanzu kai min tambayoyin da suka shafi tsohon sunna da manzalar sama ya ce ya ga yadda ake ga yadda ake sai in ce maka an ce a cin sayi bukari an ce a sayi muslim an ce a sunan abi dawuda mai risala ya ce mai muktar ya ce yin ka maka ko shi nan wannan ga abin da ya kamata ka nisanta kan matarka ta saku sai karanta maka wannan amma tafasil na mutu'a sannan sai su Allah ya tsare sai waye wa alaikum salam sai ga kuma sai ga lokacin kuma to wani zahabi ya taba haka manzon sama ya ce masa kada ya sake haka amma wasu malaman fikihu suna ganin ba laifi mutum zai iya yi Ya kaje wancan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wancan sahabo zadaka Allahu hirfan wa la ta'ud sai Allah kara maka kwadayin sallah amma kar ka sake haka to daga cikin fasahohin da aka faɗa ma wala ta'ud ko wala tu'id ko wala ta'adu cewa kada ka shiga bayan sahu sannan ka rarrafo ko ka gugu ka haɗu da sahu a'a ka taho cikin natsuwa ka zo ka haɗu da sahu abin da ka samu na sallah ka sallata wanda kuma ya kubuce maka in an gama sallah sai ka ci tafa haka ake bukata haka manzon sama ya bamu umarni idza ataytum salata fa atuha bis sakinati fama adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimu idan za ku zo sallah ku zo da natsuwa الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله yana da littafi ya samu suna adabul mashi ila sala na dubban zuwa masallaci ladabi na farko ana son kai tsaki mai kyau daga gidanka ladabin farko ce sannan ladabi na biyu ka yi alwala daga gidanka da mutumin da ya alwala daga gida da wanda sai ya zo masallaci sannan zai nemi buta ba ladarsa ɗaya a wajen Allah ba hadisi ya tabbata manzo sun ce idan ɗayan ku yi alwalarsa daga gida sannan yi niyyar fita masallaci la yukhrijuhu illa salatu ba abin da ya fito da shi daga gidansa sai sallah to duk takun da zai yi Allah na daga darajarsa Allah kuma na yafe masa kurakuransa ƙananan ƙananan zunubansa kaga natsuwa kenan mutum ya taho masallaci yayi alwala daga gida ya taho ya fito daga gidansa yayi addu'a fita gida ko duk lokacin da mutum zai fita gida yayi addu'a sannan ya taho hanya yana addu'a Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا واجعلني نورا واجعل لي نورا اللهم أعظمني نورا واعظمني نورا اللهم اجعل في شعري نورا وفي عصبي نورا الدعاء شيء ga النور نور تكي nur kake ta tambaya kana عسكي إيش اللي هو مثل cikin الدعاء kuma mutum da ke addu'a ai sannan ya taho zai shiga masallaci zai addu'a shiga masallaci أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك سنيش كده قفا الدامة لإنا هوقاتك sannan ya يا ya tarar da liman ya taho in Allah madaukaki ya kaddara masa ya zo ya haɗu da taho in ya samu wannan a shi kenan idan bai samu wannan a ba sauran ko inda zai sama sun yi masa waɗanda kuma bai samu ban aka sallame sai ya tashi ya kasa su ake bukata amma mutum ya shigo masallaci da gudu na sha faɗi wani masallacin sai ka zo kawai ya sufa akwai wanda ya taɓa shigowa masallaci sai da ya haɗa wajen sahu biyar kafet ne kawai ya shigo sun ya haɗe su ga baki da duk suka haɗe ya kusan faduwa kuma to ne amfanin wannan sallah ana buƙatar ta zama cikin natsuwa mutum zai yi ta sallan mummunai sallan khashi'ai da Allah ce kan aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ba a son ka zo masallaci kana sallah kuma kana haƙƙi na gudu da kai na ne sannan ko da ta hiya ka sama Allah zai baka lada ko ta hiya karshe ka sama za a baka lada ta cewa ka halarci salatul jama'a sune na limadal hawala dan me za a gudu saboda a sunanci abin da ake bukata kada mutum ya haka ya taho ya zo ya haɗu da sahu sannan ya tada sallarsa wannan shine kauli rajihi ka gane na'am shi dai su dai taqarubul masajid ba a san su kwata-kwata a musulunci abinda ake bukata ana son masallatai su zama akwai tazara a tsakanin juna haka yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba yawaita masallatai ake bukata ba ana buƙatar inda buƙata ta sa mutane su masallaci sai shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tubnul masajid fi duri sai ku gina masallatai a unguwanni malamai suka ce idan da buƙata wa tayyibuha wa nazzifuha sannan ku rika samu masallatan turare sannan ku rika samu tsaftace masallatan to daga masallaci ana buƙatar sai zama akwai tazara kaga a mazhabin malikiya ko masallacin juma'a ne ana buƙatar tazara mai yawa tsakanin wannan masallacin da wancan masallacin milamilai ne masu yawa to haka masallacin kasu salawati ana buƙatar ya zama akwai tazara kai ya rika haɗewa ana haɗewa ana cakuɗewa da juna wannan yakan kawo gaba yakan kawo wasu abubuwan da ba su cancanta ba a rika yin su a masallatan ana buƙatar masallatai su zama suna da nisa a tsakanin juna in har ya zama dalili ya sa masallatan sun kusanci juna to ya zama akwai wani nau'i na tsari a tsakanin junansu kada su rike kiran sallah lokaci ɗaya misali ɗaya ya jinkirta ɗaya kuma ya gaggauta ta yadda kila idan masu lalura ta gaskiya ba su samu sallah a can ba sai su tafi can su je su. sannan su ko mutane su ji tsoron Allah kada mutum da gangan ya ji an kira sallah a wannan masallacin sai ki zuwa ya sallah shi ke ne ce shi ba zai sallah a wancan masallacin ba sai wancan ya kira sannan ya je yi ya kasance inda aka fara kiran sallah ka je kai sallah a nan inda lalurar da ta hana ka ka samu sallah a farkon lokaci to sai ka je ka yi a wancan ake bukata wannan shine al'umma da za ta zama tana da tsari amma abin da ke kawo wannan shine rashin shugabanci ko akwai shugabanci ba yadda za ka sami irin wannan kasashen da in ka zo za ka gina masallaci sai ka nemi gwamnati ta maka tsainin ta yadda ina za a sami irin wannan kwamatalar mu da masar mun yi kama gara mu da masar in ka tafi masar sai hankalin ka ya tashi masallacin juma'a kamar a nan layin za ka isa masallacin juma'a uku wannan dan layin na zamfara masallacin juma'a daga farkon shi zuwa ƙarshen shi masallaci sun kai sun kai biyar na juma'a ba na hamsu salawati ba saboda sun fi mu har gido ma kana iya samun liman da shi da yan sahunsa kwara ɗaya yake musu hudu ba sannan yana hudu ba ila yana bayanin wani abu da ya shafi al'umma ya ce wani ya ce eh, eh siyasa na nufi din malam ka daina mana maganar siyasa addini kawai za ka faɗa mana wani yana zawaran hudu ba to yan duniya ne ba a san haka na shi cewa cikin ya ce a shi cikin ya shi a wai shi ya ce a ina ya ce to <laughs> duk wanda zai faɗa maka magana zai ce shi shi shi shekul islam taimiyya ko ma wane ne malaman sunna ga baki ɗaya in ka ce sun faɗa kaza to ga littafan su nan da ana da su abin yana da ban sha'awa kana cewa wane ya ce abu kaza sai ka ce ya faɗi a littafin sa kaza ko kana da shi ma sai ka fito ka karanta ma mutane ka ce a bugun maktaba kaza wanda aka buga shi a shekara ta kaza a mujalladi na kaza a shafi kaza da fannin taimiyya ga baki ɗayan su sanannu ne ba wani littafin sa wanda ba sananne ba saboda in ka ce ya ce abu kaza ce ka sai mutum ya kawo wanda ya ce maka ya ce kaza ko shi ya faɗa maka littafin in ma yana da shi ya fito ya hutar da kai karanta maka dan kila sai ka zama maka da shi amma tun da shi yana da shi to sai karanta maka ya nuna maka shi ke na an huta lokacin da ake ta rigingimu a kasan nan tun daga gaban fitowar izala in aka ce misali an faɗa abu kaza a tijjaniya ko a kadiriyya an littafin ake ɗaukowa a karanta littafin ake tafiya da su wa'azi a ɗaga a ce shafi kaza ko ba har a izala ana da malam mai shafi ba ko da duk littafin da zai faɗi ya haddace shafin hatta wanda ba malami ba a izala in ka je ka same shi yana da jawahirin ma'ani yana da wajajen da ya kama alama na waɗannan maganganun da aka ce an yi a cikin jawahirin ma'ani to haka ake haka littafan shi'a in an ce sun faɗi a cikin alkafi za a ce gashi a faɗi mujalladi a faɗi shafi a ce kaza sai dai karatu yawa ne kullum ana ta yi ba a buƙatar sai an tanana ta waɗannan littafan amma za a zo a yi wata magana a kai a ce to sun ce kaza ko imamin ya ce kaza a ce to ga littafin da ya faɗi wannan maganar a ce a duba shi ke da ne wani abu a ciki in ma akwai littafin a zo da shi a karanta mu mutane haka ake ilimi amma ba haka nan kawai mutum ya ce wani ya ce kaza ba shi ke ne ya shafi faɗi shi ke na a yi a ina ya faɗa babu kuma shi ita magana da mutum ya faɗe tun da ba kasa ake da ita ake da shi a wancan lokacin ba balle ka ci ai ga kasa ɗin shi ba littafi ne su duk abin da suke faɗi a rubuce suka faɗa ba ka ake buƙatar ilimi Na. Eh, alaikum salam malami ina kamar ya jawo hankalin matasa al'umma da ya sha'awar mutane da suke da aiki da a wasu gaskiya suna fadawa a amurin shi a yi dangane da matsala na halin da hmm. don haka yana da kyau zama an sanar da matasa irin wannan sannan kuma mu daga cikin mu a dinga jawo hankalin mu cewa mu ma irin kananan sana'o'i ko ko taimako mu ma mu dage da taimaka wa mu ya zama kamar an tasar da mu a tsaye a tsaye hmm. don a gudun fadawa cikin wacce rubuwa. tabbas. wannan abu ne da yake faruwa haka su tari aƙidar shi a cincin canda da kusan abu biyu ya rawwaja ta ko kuma ya ba ta kasuwa abu na farko shi ne siyasa an ce siyasa wayau dabara a wajen iya jan mutane wannan babban abu ke to a cikin wannan siyasar suna da kula da ajtima'iyyar mutane rayuwar yau da kullun ta mutane inda wani yana ma mutane tasiri a cikin zuciya duk mutumin da ya baka taimako a lokacin da kake bukatar taimako zai yi wuya wani ya zo ya ce gayi yana da wata mummunar ɗabi'a ka yadda da haka sai alkhairin shi ka gani ba ga sharrin ba to wannan tabbas akwai wannan tsarin shi yasa alhamdulillah a yanzu misali irin yadda ƙungiyar izala take tafiyar da al'amuranta da yadda ake tara taimako na almanara da kuma manufofin da aka sa domin a yi wannan aikin wannan abu ne da ya waje ba kowa ya bada gudunmuwarsa kuma ya fatan alkhairi ga shugabannin da suke gudanar da wannan abun kuma Allah madaukakin sarki ya ci gaba da tsare su ya ci gaba da masu taimako domin su aiwatar da waɗannan manya-manyan manufofi ko manufofin sun fara fitowa fili rayu nan ana kaddamar da taimako ga gajiyayyun da aka kore su daga jihohin borno da adamawa da yobe wannan gashi nan a fili to ire-iren wannan ya shiga asibiti daukan nauyin ɗalibai a biya musu scholarship taimakon waɗanda suke zawarawa taimakon marayu duk da su to wannan tabbata yana kama zukatan mutane kuma yana tabbatar musu da aƙida kuma duk da wadda aka zo da ita za su iya ansarta saboda ne saboda an kyautata musu a shin ilan nasi tasta'bid qulubuhum qala masta'bad al islam insana ka kyautata ma mutum sai ka bautar da shi wanda ka kyautata masa sai ka zama sai ya zama bawanka so tari kyautata na mai da mutum ya zama bawa al-insan atiyul ihsan in ka kyautata wa mutum sai ya zama fursunan yakin ka kama shi ka juya shi yadda kake so saboda ka kyautata masa to tabbas al'umma akwai wannan bukatar wajiba ce mutane su fahimci wannan tsarin tsari ne mai kyau da ake bukatar sa shi waɗannan suke amfani da shi wajen ribata mutane samar mu da zawarawa aiki ne ƙananan ƙananan sana'o'i tun waɗannan ana da bukatar su a cikin al'umma kuma mu mu ji a zuciyarmu cewa za mu tsaya da gaske ne domin muna da shauni fara abu a fara kamar da gaske a watsa wannan duk matsalolin mu wajibi ne mu faɗa ma kanmu gaskiya a game da irin waɗannan miyagun halayen sun miyagu ne fama ma tabbata kan abu kamar da gaske wai ɗan koli ya gano wai karuwa ta gano matan koli ta ce kamar da gaske ɗan koli ne zai yi noma to haka nake mu fara mu bari to gaskiya wannan babban abu ne wannan shine abu na farko da kike amfani da shi wajen tallar da su abu na biyu shine halasta abubuwan da suke haram in duniya dama akwai abubuwan da mutum yana jin an takura mushi sai sai ga aƙida ta zo ta ce ai ba komai ya wannan abu ha mutumin da da yake shayin misali a ji a wayar shi ko a ɗakin shi ya sa disko to yanzu ga shi ba dujala ce a addinance ake yi kuma ma lada zai samu ba dujala dujala kayan dujal kaga sunan ya kama kuma addinance ake yi to me kake tsammanin zai so daga waɗannan an shiɗa ɗin kun shi yasa suke kirkira su da yaushe sababbin bukukuwa a haɗa ƙwallo a yi haɗa sha'i ba shaɗi sosai sharo sun yi waɗannan abubuwa to wannan yana da hanya ta biyu kenan da take amfani da ita domin talla aqida su amma duk abin Allah madaukakin sarki ba zai bar su saboda ba gaskiya ba ne Allah shiryatar da mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته